Wannan sautin murya da za ku saurara na wata baiwa Allah ne da take faɗin illa alluran mashaƙo da ake yi a wasu makarantu da sunan rigakafin cutar mashaƙo. Wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah riƙayya Mariya Adiya sa anti mami anti kar ku sake ku bari Allah ku je ku ce wa iyayen ku ka ziyaran ku kannan ku su tafi makaranta kun ga yanzu allurar da ake yi allurar wannan har ta je zango an fara yin ta kin ga gidan samira yadda aka mata ta koma yarinya ya wakare ya wabiri ta zazzage ta yi sintum yarinya na goge hoton da mama ta turo mun ki biki gaba allah abin ku gani ba abin tsoro abin tausayi yadda in ka kalle ta ba za ka ƙara kallon ba ku kun ga allah ku ce kar su je makaranta yan uwanku freedom radio da safiyar yau laraba tare da neman ɗaukin gwamnatin kano da sauran mahukunta don ceto rayuwarsu da yaran nasu cikin matan da muka zanta da su sun bayyana cewar bayan yi wa yaran nasu alluran ne sai aka kasa gane abin da ke damun yaran sakamakon wasu cututtuka da suka bayyana a tare da su tun daga washe garin da aka yi musu wannan alluran ne yara na guda biyu suka kwanta rashin lafiya asibitin waziri gidado ana aka kara masa jinin na biyun ma'aikatan lafiya ta karamar hukumar fage muka sanar da su suka ce a kawo su za su kai wa likitan su likitan sai ta tura mu kuma ta ce a mata awon koda yanzu haka aminu kano ma sun ce shi wannan ciwo ma mamakin da ya ba su sabon shiga ne ne a tare da shi wannan matsalar allura ita ta haddasa wanda yaro sau da jinin sa ya kare ya zama 15% shi wannan wanda koda ta kamu sannan ma aka ce yanzu za a yi masa wannan dialysis jini wannan ciwon koda da yaro ya kamu da shi ni shine babban tashin hankali a gare ni saboda abu ne wanda yana da bukatar a samu kula yaron shekararsa nawa sa tara daidai a duniya yana wasan bal sa suka kirawo shi suka ce ya zo su mishi wannan allura ta mashako tana kashe yara ku zo mu yi muku suka je jikinsu yana rawa aka yi musu abin da yake damun kanwata kullum tana cikin zazzabi zazzabi zazzabin dare aka kai ta asibiti sai suka tura mu asibitin aminu kuma suka ce aje a yi mata testin jini da gari ya waye ta fara zazzabi menene mashaƙo Dr. Usman Bashir likitan kula da lafiya al'umma ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya ce cutar mashaƙo dai wata cuta ce da ke kama yara waɗanda suka kai shekaru biyar da kuma manya da suka haura shekara sittin. Dr. Usman ya ce cutar an fi samun ta a wuraren da ba fiye yin allurar rigakafi ba, sannan kuma cutar garkuwar jikin ɗan adam take kamawa ta yi mata mummunar illa. Likitan ya ce cutar tana saurin kisa saboda ba a gane ta da wuri idan an kamu, kuma a mafi yawan lokuta sai ta kai ga yaro ya fara numfashi a cikin wahala ko kuma ya gaza cin abinci ko ya kamu da zazzaɓi mai tsanani ko kuma yawan tari sannan ake ganewa. ya ce cutar na yaduwa ne ta hanyar zama cikin cunkoso ko a ɗaki ɗaya musamman wa ɗakuna ya ce cutar na yaduwa ne ta hanyar zama cikin cunkoso a ɗaki ɗaya musamman ɗakuna wanda aka rufe tagoginsu babu wajen shan iska da kuma mutane wanda ba a yi wa allurar rigakafi ba wadda ke bayar da garkuwa ga ƙwayoyin halittar ɗan adam da kuma yaƙa ƙwayoyin cutar Ya kuma ce tana ɗaya daga cikin cutukan yara da ke saurin kisa sannan ta fi tashi a lokacin sanyi. Alamomin cutar mashaƙo Dr. Usman Bashir ya ce alamomin cutar na fara bayyana a jiki ne a cikin kwanaki biyu zuwa biyar. Ga dai wasu daga cikin alamomin cutar. Tari da kuma zazzaɓi mai zafi da rashin cin abinci da kuma kumburin cikin baki numfashi sama-sama yoyon hanci da kuma saurin gajiya hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar mashaƙo likitan ya ce hanya ɗaya ta kaucewa kamuwa da cutar mashaƙo ga manya da kuma ƙananan yara ita ce yin allurar rigakafi saboda ita za ta kashe ƙwayoyin cutar da kuma taimakawa jikin ɗan adam ya ce yana da muhimmanci a wayar da kan al'umma wajen yi wa yara allurar rigakafin domin hakan zai iya magance wa Ya ƙara da cewa yana da matuƙar muhimmanci a wayar da kan al'umma wajen yi wa yara allurar rigakafin domin hakan zai iya magance ba wai iya mashaƙo kaɗai ba har da sauran cututtuka kamar sarƙewar haƙori da ƙyanda da dai sauransu. A halin yanzu dai al'umma na cikin halin tsaka mai wuya bayan jin jita-jitar da ke yawo ta irin illar da allurar rigakafin take yi. bayan kuma an bayyana allura a matsayin hanya guda ɗaya tilo ta kauce wa kamuwa da cutar. To Allah Ubangiji ya yi mana tsari da ita, amin.